الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورارينا لكم كلنا عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da bakwai ne ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 da biyu wanda shi daidai da shashi daga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar da karatu a daidai wannan lokaci a na farko wani lokaci mu akan littafin alhadiyatul hadiya ko mahabbatin nabi wa ta'zimuhu sannan mu zo mai littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya na babban malami taqiyuddin hilal Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama a wannan ita ce halka ta 23 cikin wannan littafi na muhabbatin nabi wa ta'zimuhu kafin mu fara karatu a na san ƴan uwa jiya sun samu labari cewa mun koma karatu da shekaran jiya dama mun ce ne bari mu gwada darasi biyu don wannan karatu na alhadiyatul hadiya ba masu ya tsaya mun koma masallacin ɗan fodiyo jiya ranar litinin mun koma masallacin malam hamis al al-misri to na samu labari ɗazu ba tabbatar da shi ba duk da kusan labarin yana so ya zama mutawatiri an ce wai wai saboda wanda ya samu tabbaci akan abin da aka ce an fitar da sanarwa zai iya turo mana sako ko ta hanyar kwamen ne zan iya gani idan an turo ta gwamnatin jihar kaduna ta fitar da sanarwa cewa ta ba da dama ne a koma masallaci a cigaba da sallah ta ka ta amince a koma a cigaba da karatuttuka a masallaci ba haka nake samun sanarwa ɗazu da rubuce-rubuce da na gani amma dai har yanzu ba da tabbas akan abu wanda yake da tabbas yana iya turo mana sako ko ta hanyar rubutu ne ta hanyar kwamin akwai ta yadda zan iya gani cewa ga abin da shi ya gani a malam ya ce wa tauƙiru hadisihi yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne akwai girmama hadisan manzon Allah Allah ka ji ɗan alfazazi wa ta'addub da kuma ladabtuwa inda sama'ihi lokacin da mutum yake sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato walwaƙar da kuma natsuwa inda safihi lokacin da kake karanta hadisin manzan Allah malam ce wa qad kana lisalafil umma magabatan wannan al'umman wa ulama'iha da malamanta umuman gabaki ɗayansu wal na malaman hadisi hususan a keɓanci suna da manhajun manhaji rasinun wanda yake ainihin wato mai kyau sannan wa rasidun wanda yake wato mai kiyayewa sariyun wanda yake mai yawa wa ishamun ƙawiyun da kuma ainihin wato rabo ko ainihin wato yawaitawa mai ƙarfi fi ijilali hadisin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin girmama hadisin annabi wa tauƙiru majalisar hadisi da kuma mutunta dukkan wani majalisi da aka ci yana da alaƙa da karantar da hadisin manzan Allah wata haffus da kuma yin shiri listibaƙil amali don tsere wajen yin aiki bihi da hadisin annabi ta'aziman lahu saboda girmamawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne don me ko hadisin annabi mun san cewa masadur tashri'i farko shine alqur'ani na biyu ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba za ka samu sunnar annabi ba aikin sa na ibada da aikin sa wato na kudirin zuci da ya bauta ma Allah da shi da aikinsa na mu'amala dole sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji ɗan alfadazi da yake cewa imamun li ahlil ardi wadu'u isrihim yasuquhum lil barri fi kulli amrihim wa yashfa'u fihim inda shiddati zur'ihim zurahu mani'un fal ibadu bi asrihim bi afwahihi yawm al qiyamati luwadu ra'a kull man hadda al ilahu wa ma ada وقد وقاد الورى بالأزم والجزم للهدى جميل المحيا باسط الكف بالجلا ذليق حسام الباسماه يد الندى فلله أو في الله يؤطي ويأخذ أطئه فإن الشمس في طوئه جرت وقد أقبلت نحو الغروب فأدبرت ولو طلبت تكوير منها تكورت ذكاء أطاءت أمره فتقهقرت عن القلب نحو الشرك كالسهم ينفذ صلى الله عليه وسلم الفاذا ذي يكي سوى إمام shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugaba ne da ahlil ardi ga duk mutanen ƙasa wazi'u sannan annabi shi yake tunkuda islihim duk abin da zai zo ya zama masa matsala kamar yadda Allah ya ce wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim sai yace yasuquhum annabi shi yake gargada mutane birri. zuwa ga aikin da'a ga Allah fi kulle amrihim a cikin duk al'amarin mutane na duniya ko na lahira wa yashfa'u fihi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi zai ceto ga mutane tun daga ash a kubra babban ceton da za a zo a taro gaban Allah taron da ba wanda ya isa yi magana a ranar shi kaɗai ke iya dimfarar Allah ya yi magana Allah ya saurari mutane shi yasa yace inda shiddati zur'ihim lokacin tsananin firgicinsu sai ce zurahu wato alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama mani'un mai ƙarfi ne abin tsarewa ne shi yasa fal ibadu duk bayan Allah bi asrihim gabaki ɗayansu bi afwahi bi suna farfajiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama luwazu sai sun jingina ga annabi yau malkiyama ta gobe alkiyama shi yasa ya ce ra'a annabi ya kiyaye kullama haddal ilahu duk abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hana wa ma ada annabi bai ƙetare shi ba wa wara annabi ya jagoranci talakan duniya bil azmi da ƙarfi wal hazmi da himma lil huda zuwa ga shirya. jamilul mahayya annabi mai kyawun fuska ne sallallahu alaihi wasallama ba su ƙirƙaffi annabi mai shimfiɗa tafayin hannu ne biljada da kyauta sai ce zaliku husamin annabi mai kaifin takobi ne na alba'asi tsananin yaƙi a hami wanda yake yadin nada sannan annabi hami mai ratata ne mai saki ne kuma na hannun kyauta sai ce falillahi aufillahi don haka annabi falillahi aufillahi yi utsi wa ya akudu idan annabi kaga ya baka ko ya karɓa? to yana baka ne idan Allah ya ce a baka sannan in kaga ya karɓi wani abu gurinka yana karɓa ne idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a karɓa. shi yasa ce to a ka kai wa annabi biyayya Sau fa’in na shamsa rana da kake ganin ta wannan fi ɗau’ihi wajen yi wa annabi biyayya ma jarat haka ta gudanu wa qad rana lana ta fuskanta na hawan gurubi ta ɓangaren yamma za ta faɗi. lokacin da annabi ya kalle ta za ta faɗi ba su yi sallah ba ya nemi cewa ta dawo sai sun yi sallah sannan ranar ta koma fa kuma hakan ya faru ranar ta sake dawowa ba ta faɗi ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai suka yi sallah sannan ranar ta koma inda take shi yasa yace to a tsaihu kai wa annabi biyayya don me fa inna shamsa fi tawhihi jarar rana ma da kake ganin ta a wajen yi wa annabi biyayya ta ta ta gudana yace walau talabat takwina da annabi ya nemi haske ita fi minha daga ita ranar ta kawwara da haskenta ya tafi da annabi ya nemi haka shine idan shamsa kuwarar yace zuka'un hasken rana a ta'at ta yi biyayya ga amrahu umarnin annabi fata haka da sai ta dawo da gaba. anil garbi na hawa sahami yin yanfuzu dangane da gabas yamma sai ta dawo ɓangaren gabas Kamar ainihin wato kibiyar mashi lokacin da aka wato yake zartuwa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alfazazi yayi maganganu gurare da yawa a cikin a wanda suke nuna muhimmancin girmama maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi magana wajen wajibi ne girmama maganan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka wani gurin zaka ga yana cewa mu hutakawa. dabi'un annabi shine tsoron Allah sai ce wa tilkal makarimu ɗabi'un, za zaka samu falailu da daddare wa da safe falailun qa'imun da daddare annabi yana tashi ya sallah wa yawmun da rana sa'imun annabi yana cikin azumi shi yasa yake falillahi minhu wal ataya da Sa'imu. abin mamaki ya tabbata ga Allah abin da ya ajiye ga annabi na darajoji da kuma manya-manyan kyaututtuka waɗanda suke ainihin wato masu girma shi yasa yake jalilul mazaya annabi yana da girman falololi fa huwa lirrusuli khatimu da shi annabi shine cikamakin manzanni ɗin sai ya ce walil burhanun ai dama gaskiya yana da hujja walil rushdi manhaju sannan shiriya ma yana da hanya sallallahu alaihi wa sallama to shine ma dan yace wa hadihi ba'du shawahid ga wasu daga cikin sashen shawahid nan wanda suke nuna haka haddasa amru bin maimun an abdullahi bin mas'ud amra bin maimun ya ba da labari akan abdullahi dan mas'ud fa kana mimma qala yace cikin abin da i faɗa wa sami'a wa sami'tuhu qad yaqulu kuma naji shi da dai yana faɗa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama illa marratan yace ban taba jin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai so daya fa nazartu ilaihi wa qad halla izarahu wantafakat aydaduhu ya ce sai na kalle shi ya riga ya kwanta gyautansa jijiyoyin ainihin wato jijiyonsa sun kumbura wa garaura a ainahu idanansa tana ta cika da hawaye fa qala sai ta aw naha zalika aw duna zalika aw qariban min zalika aw shibha zalika yace kwatan kwatankwacin wannan dai a an iddatin a Imma ya zo da yawa daga cikin malamai Kano kano la suna. ba sa karantar da hadisin manzon Allah bi hadisin Rasulullah illa ala wudu'in sai sun yi alwala wa minhum a cikin su akwai qatadatu wa Ja'far bin Muhammad wa Malik bin Anas wal A'mash bal wa qad sara zalika mustahabban indahum wannan ya zamanto mustahabbi a wajen su wa karihu kilafahu sannan sun kyamaci hakan saboda girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala dirar bin murra yace kanu sun kasance yakrahuna suna kyamar an haddisu an rasulillahi su karantar da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa hum ala ghairi wudu'in bayan ba su da alwala qala ishaq ishaq yace fara'aytu al-a'masha naga al-imam al-a'mash idza arada in yana nufin an ya haddasa ya karantar da hadisin manzon Allah wa huwa ala ghairi wudu'in alhalin da ya alwala ba tayammama sai ya mama. yanzu ku duba gani wannan fa maganar annabi ce ko saɓani babu amma yayin da su suke ganin ya kamata a yi haka saboda girmama maganar annabi da ba su da dalili kai tsaye da ya ce sai an yi alaula a karantar da hadisin annabi har ta kai shi al'imamu Al'amashi idan zai karantar da hadisin annabi babu alaula yakan yi kimama, ba su zo sun wajen ma al'umma ba sai suka ce ya karahuna saboda magabatanmu suna kyama duk abin da ba su da nassi daga wajen Allah kai tsaye ko yana da ihtimalin zai iya zama haram abu za ka ga ba sa ma Allah ka tsaye kawai mutum ya fito ya ce kawai haram ne a'a sai ka ga suna taka tsantsan wajen cewa to wannan abin fa ga matsayinsa don ba sa so su shiga gonar Allah subhanahu wata'ala ala. Sannan yayin da Maliku fahimtarsa ce idan zai yi karantar da mutane addini sai ya yi alaula ko hadisi bai kuma ba a zo aka ce to duk wani wanda yake mazhabar malikiya ba to kuma dole in zai karantar da hadisi sai ya yi alaula bai zama sharaɗi ba don kana mazhabar malikiya shi yasa muke cewa nan masu ɗariƙar ko ina suka samu wannan sharaɗin da suka lizimta a mutanen su ohu Allah maɗaukakin sarki sai da ya riga ya gama magana a cikin suratul nahl yace faqulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci abinda Allah ya halatta muku halal mai daɗi. sai yace washkuru ni'matallahi in kuntum ta ta'budun sannan ku gode ma ni'imar Allah in dai Allah subhanahu ta'ala din shi kuke bauta ma sannan Allah maɗaukakin sarki yace inna ma harrama alaikumul maitatu innama harrama alaikumul maitata waddama Allah ya haramta muku mataci harrama saboda Allah ɗin shi yake haramtawa walhamul khinziri akwai naman alade wa ma uhilla li ghairi Allah bi faman ittara bagin wala adin fala isma alaihi wa faman ittara ghaira bagin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim to da ya gama maganan cewa inna ma harrama alaikumul maitata sannan a baya ya ce fakulu min mara zaƙa kuma Allah halalan tsayi ba sai ya ce su wala ta ƙulu lima ta alisi ne ce kuma alkabi kak ku faɗa abin da harshen ku take raya muku na ƙarya mutum ya zo ya ce hada halalun wa hada haramun idan waɗannan abubuwa na duniya ba ka iya zuwa kawai ka ce wannan abin halal ne wannan haram ne sai da nasi ya kuma za ka zo kawai ka ce wannan abin addini ne ba da nasi sai ce litaftaru ala Allah al-kadhib dan ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah dan haka yace innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun duk wanda suka kirkiri ƙarya suka jingina ma Allah wallahi ba za su samu babban rabo ba dan haka Allah ya ce a faɗa musu mata'un qalilun wa lahum azabun alim jin daɗi ne ɗan kaɗan sannan kuma suna da azaba mai ratsi shi yasa ce wa alal ladhina hadu harramna dan ya nuna maka cewa at-tahlilu wat-tahrimu biyadihi da wa ala da hula sharika lahu idan tahlilu da tahrimu a hannun Allah yake ya kuma wani mutum kawai zai zo yanzu ya zo ya kalli mutane ya haramta abu ya halatta babu nasti daga wajen Allah subhanahu ko daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abi shi abi wa aiko ya zama addini da haka za ku ga cewa lokacin da suke da fahimtar su ce wayannan malaman ba su kuma sun zo sun lizinta ma al'umma ba wa qala abu salama al-khuzai yace kana malik bin anas malik dan anas ya faɗa kamar yadda yazo cikin al-jami'u lil khatib al-baghdadi a mujalladin sa na biyu shafi na 34 da kuma sharhi na na shifa a mujalladi na biyu shafi na 77 cewa maliku bin anasin idza da an ya khuruja in yana nufin ya fita yuhaddisu yakan karantar da hadisin annabi to tawadda'a wudu'ahu a salati yakan yi irin alular da ake yi dan sallah sannan walabisa ahsana siyabi sai ya dauko tufafin da yafi kowane tufafi ya sa wale bisa qalan sannan sai ya dauko hula ya sa wa ya lihiyatahu sannan ya ɗauko mataji ya gyara gemunsa faƙila lahu fi dalika aka ce masa me yasa kake haka faƙala sai ce uqirru bihi hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina girmama hadisin annabi da wannan ku duba ku ga yadda maliku ka girmama hadisin manzon Allah amma yau sai a samu wani dan takifi ɗan ta'adda da sunan malikiya sai yazo yana ganin cewa a'a ai annabin ya kamata a ajiye a dinga auna maliku da shi annabi ya yi daidai ko bai daidai ba ba maliku za a ajiye ba a ajiye annabi a dinga auna maliku ya yi daidai ko maliku bai daidai ba maganar da muka faɗa jiya yadda ka yadda annabi ya fi kowa haka maganar da ta fito daga bakin manzon Allah ta fi maganar kowa in ka ɗauko maganar wani ka ce ta fi maganar manzon Allah to lazimul ƙauli ɗinka fa kana cewa wannan mutumin ya fi annabi ne ba shine kawai ƙa'ida Shi ne kawai ka'ida haka duk wanda suke wannan ta'assufancin da sunan malikiya babu maliku ba su mutumin da saboda tsabar girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina kowa ya sani maliku da daina ya da takalmi aka ce me yasa ce yana jin kunyar Allah ya je gaban Allah ƙasar da annabi ke cikinta yana taka da takalmi to ka kalli yan malikiyar maka gani suna bin maliku nan? ba wanda ke bin maliku a nan a cikinsu sai mutum kawai in an zo kawai sai ga ya tsaya ya kwaku tafi sai ya ce maka to ai akwai ma wanda suka ce karatun hadisi gaddama yake sa su ba za su karatun hadisi ba akwai malamai da dama sun karantar da mu an muka gurin su sai dai mai karatun fiƙihu da karatun luga kawai shi kenan ba a karatun hadisi an ce gaddama ya sa shi kuma fiƙihu to ta nuna kenan ta nuna sau da ka baka bukata koma mai kawai ilimin an riga an tace kawai baka za a yi shi ke da haka aka yi dinga yin abubuwa wannan ya sa a baya kafin mala bakar gumi ya zo ya sa bukhari ya sa musulun wasu littattafai na hadisi ya karantar Ka ga al'amarin addini a mutse yake a nan ƙasa wallahi ba yadda za a yi mutane su samu sakafa da wayewa ma dama ba a alakanta su da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mubasharatan kai tsaye da wannan shine al-imamu maliku wa qala ibn abi zinadin yake cewa kana sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yana fada wa huwa maridun alhali ba shi da lafiya ya kulu yakan ci a qaiduni ku zaunar da ni fa inni u'addimu an uhaddisa hadisa rasulillahi yace domin ina girmama in karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ana muttaji'un alhani ina kishin gidi yana kwance mai da lafiya amma idan an zo za a yi karatun hadisi sai ce a tayar da shi a zaunar da shi yace domin yana girmama hadisin manzon Allah ya karantar da shi yana kishin gidi a zaunar da shi wayannan fa su ne magabatan fada ake cewa ana koyi da su amma shi wani a nan garin ya dauka an an ce magabata maliku ne kadai magabaci ko sahabbai a gurin shi ba magabata bane shi yasa yana iya fitowa ya taka sahabi ya kansa wa marra maliku bin anasin ala abi al al'imamu maliku ya wuce ta wajen abu hajjin wa huwa yuhaddisu alhali yana karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajazahu wa qala inni lam ajid mawdi'an ajlisu fihi da ya tsallake shi sai ce ni ban samu wajen da zan zauna ba fakaritu an akhudha hadisa rasulullahi wa ana ƙa'imu. da ya zo majalisi ya cika ana karantar da hadisi da bai samu inda zai zauna ba sai ya wuce sai ya ki tsayawa sai ce yana kyamar ya zo majalisi ana karantar da hadisin manzon Allah a ce malamin yana zaune yana karatu shi kuma yana tsaye don ba inda zai zauna saboda girmama hadisin manzon Allah gara kawai ya gaba da ya tsaya wannan ya zo cikin shi ma a aljami'u lil khatib na al-imam al a mujalladinsa na biyu shafi na hamsin da uku Wakana muhammad bin sirina muhammad bin sirina ya tahaddasu yakan karantar da yana tsira wani lokaci fiye da haku sai dariya fa al idan yana magana da ba ta hadisi ba yana dariya to da zaran aka zo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ne idza al ta wannan lokacin ne yake hasha'a dole sai kaga wani tawadu'u ya kama shi akwai natsuwa ta gangar jiki da kuma natsuwa ta zuciya saboda yana karantar da mutane hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ahmad bin Sulaiman al-Qattani yake cewa kana Abdurrahman bin Mahdi la yutahaddathu fi majlisihi ba a fira a majalisinsa wala yubra fihi qalamun ba a fiki alqalami wala yamtasimu ahadin ba wani wanda yake yin murmushi fa in tuhaddasu aw buriya idan za a yi fira ko za a feke ƙalamin alkalami saha wala bisana alaihi wa dakala yakan daga murya ya sa takalminsa ya shige gida wa kana ka wa kaza kana yaf'alu ibnu numayri haka ibnu numayrin yake aikata wa kana min ashaddin nas fi hada mafi tsananin mutane a cikin wannan wa kana waki aidan fi majlisihi ka annahum fi salatin waki aidan shi ma a wajen zamansa idan mutane suka zauna kai kati ana zaune ne a cikin sallah fa in ankara min amrihim shay'an in ta'ala wa dakala da zaran aka zauna ana karantar da hadisin annabi yaga an yi wani abu wanda isa bawa ladabi ga annabi kawai sai tashi ya ɗauki takalmin sai shige gida kan da girma maganan manzon Allah wa kana bin numairin dabu, ibnu numairin yakan yi fushi wa yasihu ya ɗaga muryarsa wa kana idza ra'a man kalaman ta tagayyara wajhu da haka su suna ganin in an zo majalisin da an riga an fara karantar da hadisin annabi maganan fira ko maganan me kana da alƙalamin da zaka amfani da shi ya kamata ka feko shi tun daga ina gida ne ba sai an zo majalisan ba sannan za a ganka da reza kana fekewa kana feke wannan wannan rashin ladabi ne a majalisan karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yau inda wayannan magabatan da su dawo duniya wanda ga cikin su ya ga yadda ake wa hadisan annabi karantsi. ai ka san la haula wala quwwata illa billahi kawai وقال حماد بن سلمة حماد بن سلمة يتي كان عند أيوب يا كس كنا عند عند أيوب من كسنتي أوجن أيوب نسمع لغة من جن هيانيا فقال سيتي ما هذا اللغو سيتي وانا هيانيا دا نكي جي دغا إناكما أما بلغهم شن لاباري بإشي مصبا أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله daga sauti a lokacin da ake karantar da hadisin manzon Allah is sauti alaihi fi hayatihi wannan fa ne fa rigiji gafi ka zo majalisi ana karantar da hadisin manzon Allah ka zo kana daga murya a wajen yace kamar ka je lokacin da annabi yake da ne kana daga murya a inda yake kana hayaniya kuma ga qur'ani yace ya na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi da haka mutane su kiyayi wato taitayin su ɗazu nake jin Dr. Ahmad Bamba na Kano yana faɗa wata magana Ta da abin da ya shafi annabi mutanen musulun su dinga da shi Ya ce kawai sai ga mutum ya fito ga tsayi ya ce bai kamata a ji ziyara kabarin annabi ce sai ga alhaji kafin ma ya tafi madina ana ƙoƙarin a yanki alaƙa tsakaninsa da manzon Allah madina duk abin da ta samu ta zama ta zama ne dan annabi a kafin ya je wace ce madina yasari ba ce amma tana annabi yana zuwa sai ta koma madinatul munawwara shi sa Anas dan Maliku yace ran da annabi ya je cikin garin Madina duk abin da ke cikin Madina sai da haske amma ran da ya batta duk abin da ke cikin garin Madina sai da dubu abin da muka faɗa kenan a karatuttukan mu a baya wasu wanda suke ganin a'a su sun yi karatu su allamomi ne suna ganin wai mu muka sabawa magabata akan iyayen ma'aiki wanda ka nace to duk wanda yake ganin ya zama allama ya tumbatsa gidan karatu shi ma yaje kafa nashi majalisin ya dauko hadisan amma kafin ya kokarin ya tabbatar to shi kuma ya fara tabbatar mana nasa iyayen su suna ina ne tukunna eh ko kuwa sau da haka ko ba komai ko da ma matsalar haka take ta tabbata a babin ladabi da girmama annabi ya kamata mutum ya kauce wa matsalar in abu ne yanzu ku kalla ku gani wani dan wasan hausa fa wani dan wasan hausa kwanan nan ba na so in kira sunansa da aka ce babansa ya rasu a ba musulmi ba ai kuna kallon yadda ya kasa daurewa sai da ya fito ya nuna wa ya nuna damuwarsa idan irin wannan a wannan lokaci za a ce ga matsayin babansa dan wasan hausa ya fito ya nuna damuwarsa ya kuke tsammani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake da rai wani yake so kullum ya zo ya tambaye wannan magana da sunan ya yi karatu ya tambatsa a gidan ilimi shi allama ne shi ya yi bincike saboda haka gaskiyar magana dole mutane su shiga Da damin da yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai iya kokarin mu wajen girmama wannan abin da haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Allah ya karawa annabi matsayi a gurin sa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh